Nakasassu a jihar Plateau sun buƙaci gwamnatoci, ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a kan su tallafa musu don inganta rayuwarsu. Nakasassun da suka fito daga ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar Plateau don gudanar da bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don samar da hanyoyin da za su sami 'yanci da samar musu da ababen more rayuwa. Sun koka yadda har yanzu ake mai da su saniyar ware a tsakanin al'umma. Sunana Joseph Jacob Dakop mutane sukan doka kamar kasa su kamar wani cuta ne da kamar kayi kusa da su zai kama ka kamar ma mu ba mutane ne ma a cikin jama'a gabaki daya ba abin da kasa sai zai yi mai kafa din ma ba zai yayi ba gwamnati tana kokarinta ta gani ta samu ta sa nakasasu a cikin ayyukan da za su yi gabaki daya muna son wani rana wani lokaci gobe ma da ji na kasase ko gurgu ya zama gwamna a plateau state a wannan tafiyan yanzu na zaben da da yi a shekara mai zuwa ko don su da suna neman kansiloli na kasa su suna na ezekiel dun ni ne national zonal coordinator na nigeria association of the blind north central akwai membobi mu da yawa da sun gama makarantu suna da certificate kala-kala ma babu aikin yi akwai wanda kuma suna son su je makaranta babu hanya da za su iya tafiya makarantar eh, rashin kuɗi ya sa ba su iya samun kayakin da za su iya amfani da su kamar su braille paper su braille machine su tape recorder da za su yi aiki da shi ba to gwamnati ta yi kokari dai tana dan ba da scholarship amma muna roƙon gwamnati ta kara bude hannu domin da yawan da basu samu zuwan karatu ba su samu tafiya suna na uwalle dahiru mu ba mu da komi ba mu da komai ba abin da muka kama to yanzu ku ne na gaba da mu ku ne idanunmu yanzu abinda da ubangijin Allah zai ba ku da ku ba mu mu duk abin Allah ya ba ku kuka ba mu muna godiya da Allah wasu nakasassu kenan ke bayyana irin bukatun da suke bida daga gwamnatoci da al'umma Ganin irin matsalolin da nakasassun suke fuskanta a rayuwa ya sa gwamnatin jihar Plateau ta kirkiro da wata hukuma ta musamman don kare hakkin nakasassun. Shugaban hukumar Mary Jatau ta bayyana mun irin kalubale da suke fuskanta da kuma nasarori da suka cimma. wannan commission ita eh, ce na farko a nan nigeria don akwai kungiyoyi na kasan waje wanda sukan so su yi aiki da nakasassu amma ba su da inda za su shiga wannan commission din ita ce an bata yancin wanda za ta gudanar da duk ayyukokin wanda ya shafe mutanen da suna da nakasa domin samun nakasa su su zama an shigar da su a cikin eh, mainstream na ayyukansu zancen ilimi samun aiki kuma hakinsu a duba cewa ba a na musu a ta kowane fanni ba su yi abun da su ma za su taimaka ma kansu su taimaka ma gwamnati su taimaka ma community nasu gwamnati ta sponsorin mutane hudun da sun je philippines sun je sun koya yadda za a yi eh, wheelchair wanda za a yi da battery wanda kin san wa'yansu masu yin wheelchair da hannu din nan a gaji kamar mashin ne zai iya tafiya minti goma sha biyar ma zai kai shi wurin nisa mai kyau mun trenin mutane dari a fannin sana'o'i kusan goma zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria